na aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim a muqtaduna ma'ana mun samu iyaye da kakanni akan hanya kuma za mu ci gaba da kwaikwayon wannan hanya tasu me wannan nassin yake nuna mana mutane idan suka bata sai su zauna a cikin jahilci sai su mai da abin da suka samu iyayensu da kakanni su ne a matsayin addini wannan kuma nau'i ne na burbushin maguzanci to akwai waɗanda dalili kenan musamman a arewacin Najeriya mafi yawancin wannan dalili ne. to waɗanda kuma ake ganin sun yi ilimi daga cikin waɗanda ke ahalus sunna ne ko ba ahalus sunna ba su kuma wancan irin tunani na Bilal ɗan gidan Abdullahi ɗan Umar shi ke ɗaukar su ai in aka ce mata su zo masallaci yanzu ai matan ado suke yi ai matan kaza suke wato waɗannan suna da ilimi ne kuma suka ɓata a cikin ilimin nasu shine sun ɗauki son zuciyarsu ya zame musu ainihin abin bi kuma abin bautawa haka ina ba da shawara a wannan matsayin ga dukkanin ahli sunna su ji tsoron Allah idan an gina masallaci tun daga salawatul khams har masallacin juma'a hanna idi a samar da wurin da mata za su rinka yin sallah wannan shine addini saɓanin haka ba addini ba ne in ma jahilci ne ko kuma ƙin addini zuwan mata sallah a zahar la'asar magariba isha sallah asuba sallar juma'a sallar idi sallar kusufi sallar roƙon ruwa sunna ce wadda ta zama ma'asura anis salafi radiyallahu anhum ajma'in wa ala ra'sihim sayyiduhum sunna ce ta sahabbai tare da mai gidansu gaba ɗaya da mu shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba daidai ba ne wai saboda ana ganin zamani ya rikice na daga cikin ƙara rikita zamanin da ake shine hana su zuwa masallacin da kuma rashin zuwan su masallacin ina fatan ku kiyaye wannan jama'a so da haka yana daga cikin babban kuskure ko kuma mummunan kuskure rashin ainihin wato zuwan mata masallaci ya kamata su taho masallaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce a idi su halarci sallah su halarci addu'o'i na alkhairi hatta matar da ba ta da hijabi a ba ta aro wadda take haila ta taho masallaci idan yanayi ya kai za a yi sallah ta ja baya in an idar da sallah ta shigo a yi addu'a ta ji hudu ba ta ji wa'azi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka الحديث السادس عشر حديث نشاشدة سهل ابن سعد رضي الله عنه قال <clears throat> أظاهري akwai sakati a wannan wurin akwai kalmar da ta faɗi ita ce an ko akwai wata nuska akwai wadda ta ta zo da an ba zahiri dai akwai domin wasalin shi kanshi ya bayyana haka don gashi ya ce sahal ibn sa'adin qala in ba haka bada sai ce sahal ibn sa'ad qala amma akwai an al-muqaddara a wurin ko kuma al-mahzufa imma amdan aw ghalatan wa zahir hudifat ghalatan da kuskure ne ba a rubuta ta ba an sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu qala sahal dan sa'ad Allah ya tsara mishi yarda yace kanat fina imra'atun akwai wata mace a cikin mu Musa Habbai a cikin riwayar wannan hadisi kamar yadda ta zo a Bukhari a wani wuri yace dattijuwa ce taj'alu ala kulli arba'a duk bayan kwana hudu sai ta yi dashe an san dashe ko a daddasa kama alayyaho kamar yakuwa da sauransu fi mazra'atin laha a wata gona tata silqan yakuwa an san yakuwa ko ya kuwa duk bayan kwana hudu duk ranar laraba ko duk bayan kwana hudu sai ta je ta daddasa ya kuwa a cikin ainihin gonarta wannan ya kuwa ce wadda an dasa ta yau laraba alhamis juma'a ta riga ta yi ta fitar da ganye sai matar ta je ta tsintsinke ta fakanat idza kana yawm juma'atin to duk da ranar juma'a ta yi tanzi'u usul silqi sai ta ainihin tuttuge wannan tushe na yakuwa ja'alu fi qidrin sai ta sanya a tukunya summa ja'alu alaihi qabdatan min sha'irin sannan sai ta danko ainihin wato aburo gari na aburo sha'ir kamar alkama da makamantansu sai ta danko garin ta tahanuha sai ta ainihin zuba a cikin wannan wato ganye na yakuwa sai ta ta kwaba ko ta tuka fatakunu usular silki irkan ko arkan sai ta kasance wannan ainihin tushe na yakuwa da ta sa shine kamar matsayin jijiyoyi wato abin da yake so ya kwatanta jama'a fate yake so ya kwatanta an samu garin alkama an daka an samu yakuwa an tsuntsun ko an sa to wannan yakuwa sai ta zama kamar ita ce yadda kuke gani a cikin gari na fate ba ita ce kamar matsayin irk kamar matsayin nama ko matsayin jijiyoyi da ke ciki ba wa kunna nan sarifu min salatil juma'a yace mun kasance idan muka taso daga sallar juma'a fa nusallimu alaiha mu zo mu mata sallama mu gaishe ta fa tuqarribu zalika at'ama ilaina sai ta kusanto mana ta miƙo mana wannan abinci fanal aquhu kowa ya dan lallasa haka dan sisside wa kunna natamanna yawmal juma'a har ma mukan yi burin Allah ya kai mu juma'a li ta'ami hadha lika saboda wannan abinci nata amma bahaushe ya yi gaskiya ya ce kowa yake son miya ya auri tsohuwa in dai girki ne lafiyayyen girki da za ka ji ya zauna ba wai albidi ba ko kuma zazzaga ka ci to tsohuwar mace ita ce za ta zauna ta dafa abinci dahuwa babu magudi hannunta ya kware ba ta da gaggawa za a je a ado a shafa jambaki a shafa gazal duk abin da ya dame ta shine ta tsaya ta yi aikin mai nagarta na haka wannan mace ma'ana suna jin daɗin girkin ta jama'a fate-fate ne za a ɗan samu yakuwa da ɗan alkama ko garin sha'ir a haɗa a daka ya nuna sosai ka ji waɗannan samari ne fa amma kuma sun ce har fata suke Allah ya kai su ranar juma'a saboda wannan irin abinci nata mai daɗi ta iya ina fata an gane rawahul bukhari bukhari ya ruwaito mana wannan hadisi na daga cikin abin da ke karantar da mu wannan hadisi shine kyautatawa irin ta halayen sahabbai mazansu da matansu kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da ainihin abinci ga miskini da maraya da duk wanda bukata ta kama su ciyar da shi ma'ana mun karanto a cikin hadisan bukhari ai akwai sahabiya mahaifiyar anas ko kakar anas sukan dafa abinci su kira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo ya ci a gidansu wannan yana daga cikin alkhairai na sahabbai jama'a a makon da ya gabata ai karanta hadisin wata mata wadda take da bawa wanda yake kwararren kafinta ne mun ji irin gudun da ta yi ma'ana yanzu a nan darul hadisi din nan jama'a sai ki je sai ki dafo wani abinci sai ki aiko ki ce matasan nan da ke kwana a darul hadisi suna karatu gashi a kawo musu ba sai kin yi kullum ba kuna jin wannan dattijuwa a kwana bakwai take yi dan fate ne yar taliya ce dan indomi ne zaki dafo yana daga cikin abin da kullum ake so musulmi su gane kwakwalwar ku ta rinka amfani tana tuno abubuwa tana hasashen abubuwan da ya kamata ku yi mana waɗannan matasa ne su sahal a lokacin su ne ustazai suna yawo ana ganin su kamar su ba kowa ba amma ta nake su suka waye gari suka zama malamai bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har da aka zo ana tambaya mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wane irin ice ne mai sahabi sahad ya ce ya ce duk duniya babu wanda ya san wani abin da aka wannan mimbari sai ni ya ce bishiyar goruba ce sannan ya ce kuma daga ainihin awalil madina aka je aka ɗibo ta ma'ana sun wayi gari sun zama ana ganin su kamar ba kowa ba amma wannan dattijuwa ita ta san waɗannan ɗaliban ilimi ne tana kyautata musu ɗaliban ilimi wasiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ce a saurare su a kyautata musu a mutunta su sahabi abu sa'id al-khudri kamar yadda al-imam al-khatib al-baghdadi ya ruwaito cikin al ilmi yace idan sahabbai ɗaliban ilimi suka zo idan ya fito sai ya ce marhaban bikum wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama maraba da ku wasiyar manzon Allah sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusina biku manzon Allah yana mana wasiya mu kula da ku yanzu gashi na daga cikin kular waɗannan samari ne matasa za a je sallar juma'a a dawo sai su lallabo su zo gidan tsohuwan nan sun san cewa yanzu fatan nan ya sauka in suka sha alhamdulillah to inna mun gode Allah ya sa albarka to muna nan dai zuwa mako mai zuwa ita kuma ranar laraba sai ta tashi ta abin nan aikin neman aljanna jama'a aiki ne man arada al-akhirah cewa ya wasa alaha sa'ayaha wa huwa mu'min kana san lahira kina san lahira sai kin yi aikin lahira ku dubi khadijatul kubra ba zama ta saboda ita ce hajjiyar birni ana cewa ta fi kowa kuɗi a garin nan ai duk garin nan wanda ya taba ta zai kwana a kulle kuɗin ta ɗiba ta yi addini da su ta kara addinin ta ɗaukaki addinin saboda haka mata wannan ƙalubale ne gare ku ɗalibai suna nan suna kwana yanzu kamar makarantar nan wasu nan suke wuni wasu da yamma za su zo wasu da safe za su zo baki laifi ban kika shirya wani abinci kika ce wa mijinki tafi kai makaranta a je ɗaliban da suke wurin nan wani ya buɗe baki ya miki addu'a mewa yana daga cikin manya-manyan waliyan wannan zamanin ke baki sani ba in yace Allah ya biya miki bukata duniya da lahira sai Allah ya yafe miki duk zunubanki baki sani ba saboda girman addu'an nan amma fa taliya ce kika dafo ta naira 60 ko 70 kika kawo indomi ne kika dafo na naira 200 dan wake da shinkafa ne kika dafo a tubani ne kika dan wani abin sha'awa ne kika duba don ku duba rayuwar dan adam tana sha'awar abin da yake abin marmari ne yanzu fate ba abin marmari ba ne yau ga sahabbai ko sahabbai suna marmarin har Allah Allah suke Allah ya kewayo da juma'a Allah ya ƙara musu yarda rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi الحديث السابع عشر حديث نشابكوي عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة الله يقارى kharajna يرداتتي خرجنا لا نريد إلا الحج فلما كنا بصرفة حتو Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba abun da muke nufin yi sai hajji wato a wannan lokaci ba su ɗauki haramar umara ba hajji kaɗai suka ɗauki harama saboda an tarbiyanci da wata al'ada cewa ai ba a yin umara a cikin watanni na aikin hajji su ne watannin shawwal zulqa'ida da zulhijja to sun fito ne da harama aikin hajji ta ce yayin da muka iso wani wuri mai suna sarif an yi nisa daga ainihin wato barin miƙati barin miƙatin madina a biyaru ali ko kuma zulhulaifa sai haila ta zo mini fadakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ana abki sai manzo Allah ya shigo ya same ni wato an sassauka ne na keɓe wani wuri a kaina ko a tanti ne ko ina nan dai ina kuka jama'a mun fahimci wannan da kyau saboda yarinya ce karama don haka abu ya same ta madadin ta faɗi to ga larurata a faɗa mata ga mafita kun ga asma'u bintu umais matar mahaifinta matar abubakar ne siddiq ai da aka iso ana isowa zulhulaifa sai ta haifi ɗa namiji sai ta aika manzan Allah aje a ce manzan Allah ya zanyi ga abin da ya samu saboda ta nuna ta goge da rayuwa amma wannan yarinya ce karama na haka sai ta shiga daki kawai take ta rusa kuka qala sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam malaki me ya same ki lafiya anafisti haila ce ta zo miki amma sai ta ta'abiri da cewa anafisti haihuwa kika yi don ya nuna hukuncin jinin haila da jinin haihuwa duk ɗaya ne a wajen abin da ya shafi jinin haila da jinin haihuwa suna hana sallah suna hana azumi amma kuma za a rama azumi ba za a rama sallah ba sannan jinin haila da jinin haihuwa na jasa ne ko da ike sukan sha bamban wajen adadin kwanaki amma hukunce hukuncen su na tafiya tare a mafi yawancin al'amuransu don haka a nan ita abinda ta ce hittu sai ne haila shi kuma da ya zo sai ce anafisti haihuwa kika yi amma abin da yake nufi shine jini ne ya zo miki qultu na'am sai nace i qala sai yace inna hadha amrun wannan ai wani al'amari ne wata larura ce ka taba Hullahu ala banati adam wadda Allah madaukakin sarki ya dora ta ga ƴaƴa mata na annabi adam faqdi ma yaqdi sai ki aikata duk abin da mai aikin hajji yake aikatawa ma'ana ki ci gaba da talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ki ci gaba da talbiya duk abin da alhaji yake yi ghaira Allah ta tofi bilbait. sai dai kuma in aka isa makka haila bata ɗauke miki ba to ba za ki kewaye ɗakin ka'aba ba ma'anar wannan magana shine jama'a sai ku kiyaye idan aka iso ka'aba idan jini ya ɗauke mata kafin a iso sai ta je sai ta wanka na haila idan ta wankan haila sai ta je sai ta duk abin da sauran alhazai suke yi amma in jini bai ɗauke mata ba to sai ta je ta sauka a masaukin da aka sauke su amma ta sani tana nan cikin ihrami duk abin da bai halatta alhaji ba ba za ta ba irin kamar shafa turare da sauransu za ta zauna amma za ta yi karatun alkur'ani ba wanda ya hana ba wanda ya ce wai dan tana da haila ba za ta yi karatun alkur'ani duk waɗannan fatoyi ne da suka rikita al'ummar musulmi za ta yi karatun alkur'ani za ta yi zikirinta amma ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba to idan wannan jinin haila ya ɗauke mata kafin a tafi arafa ku kiyaye shikenan sai ta yi wanka sai ta je sai ta yi wannan umara tata to ba wata matsala ta zama kamar kowace amma idan jinin haila bai ɗauke mata ba har sai da aka tafi arafa aka sauka ko kuma har sai da aka tafi arafa a can ne ya ɗauke mata ko kuma ya ɗauke mata ainihin bayan an tomi na ko ma'ana dai bai ɗauke mata ba sai bayan da aka fita arafa to yanzu idan aka gama aikin hajji za ta fita wuri mafi kusanci da zai fitar da ita daga cikin garin makka wannan wuri mafi kusanci shine tan'im ita tan'im ɗin 'yar anguwa ce haka amma da a bayan garin makka ne amma yanzu ta zama kamar ma daga nan ne kawai ki ɗan hau babur zuwa naira ashirin naira talatin tafiya ce mai sauki za a iya yin ta a babur eh, haka gashi nan za ki ga ana tafiya da mota tan'in ba miƙati ba ne masu zuwa suna ɗauko harama umara daga tan'in jahilci ne ba miƙati ba ne wajen harami ne kawai wanda larura ta kama irin wannan ta aisha sai ta fita wannan wuri sai ta je sai ta ɗauko harama sai ta shigo garin maka sai ta zo sai ta ainihin ya umara to yanzu in kuka duba ina so ku natsu da kyau ku ga abin da aka ce faman tamatta bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi wanda yayi umara ya kwabe umara ya koma ya zauna yayi tamattu'i ya huta sannan ya zo ya hajji to sai ainihin yanka hadaya da ta sauƙaƙa to amma ita yanzu wannan kuka duba abin ya jirkice mata bata samu ta yi wannan ainihin wato ta matu'i ba don tunda ta iso tana rike ne a cikin ainihin ihrami har aka tafi aikin hajji bata wurare harama ba aka je hajji aka dawo sannan ta tafi ta je ta yi umara to a ƙarƙashin wannan ita hadayar da Allah ya faɗi a cikin wannan aya ta faɗi a kanta saboda in kuka duba a surance ita ba ta yi umara ta huta ta ainihin yi hajji ba ta taho ne gaba ɗaya tun da ta taho tana zaune cikin ihrami a zahirinta kamar ta so te kama da wadda take ainihin wato ifradi kenan da ta zo ta zauna a cikin wannan harami nata haka ta ci gaba da zama har lokacin da aka je aka yi aikin hajji aka zo ta samu kanta a halin tsarki ta zo ta yi eh, ah, umararta to a wannan halin kun ga ita hajji ta yi sannan umara madadin umara shakatawa hutawa ta matu'i sannan hajji na haka hadaya ta faɗi a kanta wannan ana kiranta umratu aisha ko umra ta tan'im amma ba maza ne suke yi ba maza su da dama suna cewa to ai tunda dai sauƙi ne zo ga aisha eh to kai ma in kana haila za ka iya yi amma in dai baka haila babu dalilin da za ka yi ba wai sauki ne annabi yawa aisha ba yanayi ne na al'adar larura ya hukunta mata haka amma in ka samu kanka a wata larura makamanciyar haka a matsayin ka na ɗa namiji an ce babu laifi kamar yaya shine bayan ka ɗauki harama ana isowa makka sai rashin lafiya ta buge ka ko wani ciwon kai ko wani zazzabi baka samu damar ka je ka umra din ba har aka fita arafa aka fita tare da kai da aka dawo arafa ka samu sauki sai ka je ka jaddada wannan niyya taka a tan'im sai ka dawo sai ka ainihin abin nan ka dawo ka ci gaba da ayyuka da ake yi duk gaba daya na hajji shikenan kai ma hadaya ta faɗi a kanka amma ba wannan ba jama'a bai halatta ba haka siddan wasu sai kuma ku ga kawai 'yan tasi ne ga sunan wasu jahilai ne 'yan tasi, wasu wasu masu son zuciya ne da sun zo suna cewa umra minat tan'im umra minat tan'im ana ɗiba mutane ana kai su je su ɗauko umara ba a maimaita umara bayan an gama aikin hajji jama'a ga wanda ya riga ya umara ta wannan aikin hajji ba daidai ba ne don haka mukhalafat wadda alhazai suke yi mai wato saba wa shari'ar Allah da alhazai suke yi ya yi yawa a lokutan aikin hajji Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to jama'a kun dai ji wannan hadisi qalat aisha ta ce wa dhaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama an nisa'ihi bil baqar manzon Allah wa matan shi layya da ainihin naman shanu shanu yanka yawa matan shi layya da su wato shine ainihin hadayansu shi kuma yayi da raƙuma sallallahu alaihi wa alihi sallama ita kamar yadda malamai suka ce a wajen hadaya an fi son yawan nama don haka an fi son a yi hadaya da raman raƙumi ko kuma da naman sa saboda ana son a tara nama mai yawa a ciyar da talakawan makka amma a wajen fidiya su malaman suka ce an fi son zaƙin nama na haka aka fi so a yi da rago ina fata an gane muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka ruwaito wannan hadisi الحديث الثامن عشر حديث نشا تقوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال daga sahabi abu huraira Allah ya kara mishi yarda ya ce 'ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce sinfani min ahalin nar sinfani min ahalin nar nau'in mutane guda biyu na daga cikin 'yan wuta wannan magana in ba ƙarfin wahayi ba duk wanda ya faɗe ta yayi wa Allah shishigi ka ce irin suwana da irin suwana ko iri kaza da iri kaza yan wuta ne amma wannan da yake nassi ne wahayi ne saƙo ne mai ƙarfi daga Allah maɗaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ƙara da cewa lam arahuma ban taɓa ganin su ba qaumun ma'ahum siyatun akwai na farkon su wasu jama'a ne waɗanda ke ɗauke da tsiman bulalai ka aznabil baqar wannan bulala su kamar ainihin jelar shanu an gyara ta an yi mata ado yadribuna bi Hannas suna bugun mutane da wannan ainihin tsaman giya waɗannan mutanen 'yan wuta ne wani sa'un da kuma mata kasiyatun ga sunan da tufafi a jikinsu ariyatun amma tsirara suke mumilatun masu karkatar da jikinsu masu lankwasa jiki masu gwalangwaso da jikinsu ma'ilatin sannan masu karkatawa masu karkatawa kuma karkatattu suna karkatar da duk wanda ya ba da hankali gare su sannan kuma suna karkatar da jikinsu mumilatun masu karkatarwa ma'ilatun masu kuma karkatattu wato su masu karkatar da wanda ya biye musu ne sannan kuma su da kansu ɗin karkatattu ne ru'usuhunna ka asnimatil bukhti alma'ila annabi yace kawunan su kamar tozan raƙumi wanda ya karkace irin raƙumi dinnan musamman mai tozo biyu wanda za ku gani galibi in tozan ya girma ya girma sai ya koma sai ya ainihin karkace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace haka kansu yake ku dubi waɗannan matan zamani tsinannu waɗannan da suke kona kai su karkatar da gashi na a ɗaga gashi yayi tudu gashi dai gashin ƙarya ne sai kuma a karkatar da shi wannan yake nuna mana ƙarin gaskiyar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama shine Allah ya kawo mu zamanin da mun ga waɗannan abubuwan ƙarara yanzu mutane ne zaki gansu ga su nan. yan operation yaƙi ne yan operation flush out ne yan fire for fire ne yan sanda ne ga su nan sun rike bulalai a cikin gari suna yawo suna dukan mutane da waɗannan ba a kan mutanen sun saba doka ba kawai sai a kan su mutanen talakawa ne su kuma 'yan sanda ne wakilan gwamnati ne kuskure kaɗan in direba ya madadin a ce mishi kai e ba a fakin a nan sai su fakin mota su goma kowa ya zaro bulala suna dukan shi waɗannan 'yan wuta ne haka waɗannan mata da kuke ganin su annabi ya siffanta su sallallahu alaihi wa alihi sallama amma saboda kwarewar bayani irin na annabi da iyawa ya ce kasiyatun ga tufafi suna tare da shi amma ariyatun tsirara suke za ki ga ta sa mini skirt ko mini jeans ko mini wane ne ke dai ba za ki ce babu tufafi jikinta ba ga tufafi a jikinta amma tsirara take to ku duba waɗannan nau'in mutane da annabi ya faɗi yau irinsu ne waɗannan matan da suka cika jami'o'i irinsu ne suka cika ma'aikatu tun daga na ƙananan hukumomi har na jiha da na tarayya waɗannan ba ta jin kunya in ta sanya guntun tun daga rabin cinyarta har ƙwaurinta har gwiwarta har ko ina nata ana hangen hammatarta da nononta wuyanta da dokin wuyanta da kanta gaba ɗaya suna waje tufafin da ke jikinta gaba ɗaya bai kai yadi biyu da kwata ba ba ta jin kunya duk inda za ta shiga tana shiga cikin izza amma saboda makirci na kafirai da munafukai da fasikai sun firgita matan musulmi yau wadda ta sanya hijabi wai in za ta shiga wuri sai ku ga ta shiga cikin tsoro sai kuga ta shiga tana da ash'uru bin naqas tana jin ita bata isa ba she is not complete she is not perfect An lala an yaƙi mutane ta tunaninsu sannan yau duk inda za a nuna wata a ce ‘yar ta'adda ce sai a nuno mai hijabi duk wata ɓarna yau sai a ce mai hijabi ce amma dukkan 'yan matan nan da suke karuwanci a dubai da waɗanda suke karuwanci a libya da waɗanda suke karuwanci a italy ba wadda take sa katon hijabi mini skirt suke sawa haka ake nuno su a video amma ba inda za a game wannan siffar yanzu a ce wannan karuwa ce kamar yadda an game waccan siffar za a ce wannan yar ta'adda ce yanzu yau a abuja abin ya zama sharri in an game babban hijabi ana